وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu da kullum kuma shi kadai cancanta bauta masa yau ma Allah madaukaki ya ba mu iko haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haɗuwa wannan wata mai albarka na Ramadan mu gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan faɗan daidai da kuma aiki da daidai yau shine wuni na goma sha shida a cikin watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1440 daidai wanda kuma shine wuni na 21 a cikin watan biyar shekara ta 2019 a kirgin miladiyya a karatun da ya gabata na jiya alaramma ya karanta mana ayoyi aya daga aya ta saba'in da biyar zuwa aya ta saba'in da takwas a cikin suratu yunus amma shi saboda lokaci ba mu samu daman karkara bayani akan waɗannan ayoyi ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

kamar yadda ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ba mu kissar annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna lokacin da Allah ta'ala ya aika su zuwa ga Fir'auna da jama'arsa wannan abu ya faru bayan tsawon lokaci da tafiyar annabi Nuhu alaihi salam shi yasa Allah madaukaki bayan ya ba mu labarin annabi Nuhu alaihi salam da yadda Allah madaukaki ya aiko shi zuwa ga mutanensa kuma suka karyata shi ubangiji ta'ala a tsakani yace thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim sannan bayan wancan lokacin kuma sai muka aiko wasu manzanni bayan shi annabi Nuhu alaihi salam zuwa ga mutanensu suka zo musu da bayyanannun hujjoji amma ba su imani da su ba a karshe kamar da ba su imani da su ba a farko to nan kuma sai Allah maɗaukaki ya ce mana daga baya kuma har yanzu thumma domin thumma a larabci tana nuna atafi ne akwai attarahi ma da akwai jinkiri idan balarabe yana so ya ce abin nan yana so ya faɗi magana sannan ya ce abin irin sa ya faru ko wani abu ya faru a bayansa immediately ba tare da tsawon lokaci ba ya sa thumma idan ya ce a zaidun wa amrun zaidu ya zo amru ya zo ma'ana babu abin da ke nuna cewa zaidu ne ya fara zuwa ko amru ne ya fara zuwa tunda ce ja a zaidun wa amru kawai dai zaidu ya zo amru ya zo zai yiwu yanzu zaidu ne ya fara zuwa zai yiwu kuma ya zama amru ne ya fara zuwa amma in ce ja a zaidun kuma amru zaidu ya zo sannan daga bayan zuwan zaidu kuma sai amru ya zo to kun gana Allah madaukake ce kuma sannan daga baya kuma sannan kuma sai kara da min ba'dihim kuma ba'athna min ba'dihim bayan waɗancan annabawa to Allah madaukaki ya aiko annabi Musa da Haruna zuwa ga Fir'auna kamar yadda bamu labari a cikin wannan kissa muka ce ba shi kadai bane ba to ba Fir'auna ne kadai wanda Allah madaukaki ya tura masa annabi Musa alaihi salam ba a Allah maɗaukaki ya tura annabi Musa zuwa ga Fir'auna sannan kuma ya tura shi zuwa ga Qaruna ya tura shi zuwa ga Hamana ranar ubangiji ta'ala yana so ba mu labarin tura wanda yayi wa annabi Musa da dan uwansa Haruna zuwa ga wato Fir'auna da da kuma jama'arsa kuma wannan ayoyi Allah maɗaukaki ya nuna mana cewa shi dai fir'aunan ya yi girman kai kamar yadda ubangiji ta'ala ya babba mu labari a wasu wuraren girman kai da ɗagawa da giyar mulki ta hana fir'aunan miƙa wuya zuwa ga abin da annabi musa alaihi salam ya zo da shi ba wai dan bai san cewa abin da annabi musa da shi ya zo gaskiya ba ne ba wai gaskiya ba ta bayyana masa ba ne a'a saboda girman kai ne da ɗagawa ya ƙi gaskata annabin allah musa alaihi salam a to anan za mu ga cewa Allah maɗaukaki ya gaya mana lokacin da gaskiya ta zo daga wajen Allah maɗaukaki wato annabi Musa da ɗan uwansa Haruna da suka zo da sako wajen Fir'auna da sa sun yi abin da dukkan kafirai suka saba yi na ɗaukan ƙarya a jingina wa annabawan Allah da yarfe da makaƙen maganganu domin suka ce inna hadha la sihrun mubin suka ce abinda annabi Musa alaihi salam ya zo da shi daga wajen Allah na ayoyi da hujjoji suka ce sihiri ne haka mutanen annabi haka mutanen fir'aun suka gaya wa annabi Musa alaihi salam kamar yadda haka dai kafirai suka saba gaya wa annabawan Allah tabaraka wa ta'ala dan sun gaya wa manzon Allah ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun ce manzon Allah masahirci ne sun ce manzon Allah boka ne sun ce manzan Allah ɗan dabo ne sun ce abin da ya zo da shi tatsuniya ne haka dai suka yi take kiran karya suna jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallama na ɓatanci. to haka su ma waɗannan mutane suka yi wa annabi Musa alaihi salam a Allah maɗaukaki ya ba mu labari qala musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu sahirun wato annabi musa alaihi salam ya ce musu ataquluna lil shin za ku gaya wa gaskiya lokacin da ta zo muku a sihirun haza shin wannan sihiri ne malaman tafsiri sun sha bamban wajen fahimta akan wannan jumla ta asihirun haza waye ya faɗe ta domin in mun kula za mu ga Allah madaukaki ya ce qala Musa annabi Musa ya ce a taquluna lil haqqi kwa gaya wa gaskiya lamma akum lokacin da ta zo muku sai kuma aka ce asihirun haza shin wannan sihiri ne to sai ka kasa fahimtar shin wannan maganar dukanta maganar annabi Musa ne shi annabi Musa ne ya ce wa fir'auna da mutanensa za ku gaya wa gaskiya lokacin da ta zo muku ku ce wannan sihiri ne wato su ne masu yin tambayar kenan wato in mun ce wannan maganar dukanta gaba ɗaya ta annabi Musa ne alaihi salam za mu ga cewa wato annabi Musa alaihi salam yana ba da labarin yana nuna musu yana jan hankalinsu akan abin da suka faɗa wato lokacin da aka zo musu da gaskiya kenan sun ce a sihirun haza sun ce wannan sihiri ne suna tambaya idan an jingina maganar zuwa ga a fir'auna da mutanensa sai ya zama na wato suna istifhami ne suna tambaya ne tambayar mamaki wato abin ya musu girma lokacin da annabi Musa zo musu da mu'jizozi sai suka rikice suna cewa asihirun haza wannan abin da ya zo da shi sihiri ne to shine sai annabi Musa yake ce musu yanzu kwa dubi abin da annabin Allah ya zo da shi na gaskiya ku tinka tambaya kuna cewa shin wannan sihiri ne ai kun san ba sihiri bane amma su malaman tafsiri suka ce a'a annabi Musa alaihi salam wato maganar sa ne a sihirun haza ba maganar fir'auna da mutanensa ne maganar su ta kare wajen faɗin Allah madaukaki a taquluna lil haqqi lamma ja ja'akum wato akwai wani abin da ake kaddarawa saboda sanin sa shi yasa ba a faɗi shi ba wato asalin maganar qala musa a ataquluna lil haqqi lamma ja ja'akum sihirun wato annabi musa ya ce musu a taquluna lil ma za a kun sihirun kwa ce wa gaskiya lokacin da ta zo muku sihiri to wannan sihirin na farko ba a faɗi shi ba sai aka ce sai sai shi annabi Musa ci gaba da cewa a sihirun haza yanzu wannan sihiri ne wato annabi Musa ne yake tambaya da kuka ce wannan abun sihiri a sihirun haza yanzu wannan abun sihiri ne sai zama akwai sihirin guda ɗaya wanda aka shafe shi ba a faɗe shi ba wanda za ka fahimce shi a cikin siyaƙin magana shi yasa ba a faɗe shi ba qala musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun wato maganar annabi musa ne wannan kuma shine ikhtiyar abu ja'far ibn jarir tabari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala shine abin da ya rinja cikin maganganun malamai cewa asalin maganar kenan ataquluna lil haqqi lamma ja'akum sihirun? shin kwa ce wa gaskiya lokacin da ta zo muku sihiri sai kuma yace shi annabi musa asihirun hadha yanzu wannan sihiri ne sai ya ce wala yuflihu sahirun shi ma ita ma kan aljumla wala yuflihu sahiruna malamai sun sha bamban wajen fahimtar maganar wane wasu suka ce shi game da maganar annabi Musa ya ce wala yuflihu sahiruna masu sihiri ba za su rabauta ba wasu suka ce a'a maganar annabi Musa ta kare a sihirun haza nan kuma Allah madaukaki ne yake faɗan maganar sa shi ya ce wala yuflihu sahiruna masu sihiri sam sam ba sa rabauta kuma wannan yana nuna mana wato duk inda aka kai goro aka kai bari duk mutumin da ya sa sihiri a gaba don neman wata biyan bukatarsa ta duniya ko don wulakanta wani ko muzanta wani to wannan mutum ba zai rabauta ba ba zai rabauta ba a duniya haka kuma ba zai rabauta ba a duniya wala yuflihu sahiru haifu ata haka Allah madaukaki ya cikin Allah mai sihiri mai tsari wanda zai je ai wani sihirce sihirce me ake cewa sihiri bahaushe kan ce masa tsafi haka bahaushe yake cewa ya ce tsafi to me ya tsafin malamai suna sha bamban wajen ta'arifin me ake cewa a sihir as-sihir me sihiri wasu sukan yi ta'arifinsa da cewa shine duk wani abin da ake na kudurce kudurce ko tofe tofe dan a cutar da wani ko a raba wani da wani ko ya kai zuwa ga kashe wani shi ake cewa sihiri duk abin da za a kulla a samu wani zare ko wani gashi ko wani ganye ko wani abu dai wanda za a kulla a kudurta ko a rubuta wani abu sawa'un wani abun sunan Allah ne ko ayar alkur'ani ne karka ce tunda ayar alkur'ani ne ba a yin tsafi da ita kafircin mutane ya kai suna yin safi hatta da ayoyin Allah sunan mutum za a ɗauka a ɗauki wata ayar alkur'ani a rubuta ayar alkur'anin sai a sa sunan mutumin a cikin wannan ayar wani lokacin a samu wasu harufa da suke da ciki kamar mimun ko sadun ko ha'un hakuri kenan ko sai a sa sunan a ciki saboda a yi maka wata mugunta ko a raba ka da sana'arka ko a yi maka kurciya ka bar gari ko ka kasa zama a shago ko kuma ka kasa jin daɗin zama da matarka ko ma ka kasa zama a garin ku gaba ɗaya ka kasa zaune ka kasa tsaye wani sai dai rinka yawo a daji kamar mahaukaci saboda kudurta-kudurtan da aka yi an kudurta ne an ɗaɗɗaura an sanya a jikin wani tsuntsu tsuntsun yana yawo a daji shi kuma duk inda tsuntsun ya to ne yake binsa ko ai abin da za a raba tsakanin masoya guda biyu sawa'un namiji da namiji ne ko mace da mace ko ai abin da za a kulla soyayya tsakanin wani da wani saboda kana son wata mata kayi kayi duk dabarun da zaka yi da Allah ka yi amfani da da kuɗi abin bai yiwu ba Ka yi amfani da iya magana duk abin bai yiwu ba wani ya riga ya je ya kafa gwamnatinsa a wajen kai kuma so kake je ka ture shi da haka sai ka je shi sai a yi firaku a raba tsakaninsa da ita wal iyadu billahi a raba tsakanin matar da namijin ya zama na cewa baya son ganin ta ba ta son ganin sa wani lokaci akan yi wa miji da mata in ka zo ɗakin matarka sai ka je kamar an bushe kamar an binne mushe a ɗakin haka ji ɗakin yana wari ko ita matar in ta zo kusa da kai ka ji tana wari ko kuma shi namijin ayi masa haka da zaran ya doso gida matar sai ta ganin sai ta rinka ganin sa kaman wani aljani ta ga sa ta yi muni ko ta ji yana mata wari ta ji ba ta son sa ba ta son zama da shi waɗannan duka nau'i ne na sihiri ko kaga ga an yau mutum yana fama da jinya a rasa kansa a duk duk asibitin da za a je don neman magani a kasa ganowa Ayi yi sikanin duk mashin din da za a yi scanning a yi scanning ba a gano me ke damun wannan mutumin ba saboda an janye masa wani sihiri wanda abu sihiri a musulunci wato yakan iya faruwa kuma ya cutar da mutum shine aqidar ahlus sunna wal jamaa akan iya yin sihiri wa mutum kuma sihirin ya iya shafan al'amarin mutum ko dai lafiyarsa ko mu'amalarsa ta yau da kullum ta gagara na taba ganin mutumin da ya wata yarinya sihiri babu yadda ba a yi ba a raba wannan bawan Allah da wannan matar abin ya gagara wallahi in ta gan shi yadda wato za ka ga kyanwa idan ta ga wanda ta saba da shi take bin sa aka yarinyar nan take bin mutumin nan ko a cikin mutane ne ba ta jin kunya babanta yana tsaye ta zo ta rike rigarsa rigar saurayi tana kuka ba zai tafiya ta ba duk inda zai je to tare za su tafi wannan abun in ka inda yanzu ne misali ka iya cewa yaran zamani ido ya bude yanzu babu kunya labarin da nake maka dinnan ya kai shekara goma sha biyar ko ishirin da suka wuce ana ta mamakin wani abu sai da Allah madaukake taimako aka tsaya da addu'o'i da rukuya na lalata sihiri sannan Allah maɗaukake ba da sa aka lalata wannan sihirin yarinyar ta ji ba ta sansa wannan yana faruwa da yawa shi yasa wani lokacin in ka ka rasa dalili kaga yarinya ta makale wa wani ba komai ke da shi ba ga wani da ya kamata a ce taso amma ta ki wani lokacin yana da alaka da irin wannan to kai ba zuwa za ka gun ba su sihirin ba kai ma a musulunci ba a warware sihiri da sihiri haramun ne hallu sihiri da sihir daidai kuke da wanda ya na farkon da wanda ya na biyun duk sunansu masu sihiri kuma mai sihiri a musulunci hukuncinsa kisa shi ne abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka hadu a kai suka ce duk wanda aka samu yana yin sihiri to hukuncin a kashe shi haddu sahiri darbatun bisaifi hukuncin mai sihiri shine a kulle masa kai sawaban sihirin na rufa ido ne domin akwai sihirin rufa ido wanda za a zo a rufe idon mutane ku sai ku ga kamun abin ga yadda yake faruwa alhali ko ba haka yake faruwa ba wani ya yi sihiri ya zo aka kawo wata daka wasu ya shiga ta baki sai ya fito ta dubura ana ta mamaki kai wannan abun mamaki da Allah ya ce muku wani bawan Allah ya zo jin ya ta addu'o'i yana neman tsari daga shaidan yana koran shaidan a wajen yana cewa Allah ka kunyata wannan mai zihiri wallahi malam sai idan mutane bude ashe ta kafafun tsakanin kafafun gaba yake shiga fito ta kafafun baya amma mutane sai suna ganin kawai ta baki shiga fito ta dubura to shine Allah madaukaki anan yace wala yuflihu sahiruna masu sihiri ba sa rabauta kada kai tsammanin kayi sihiri ko kayi tsafi ko an maka wani siddabaru kai nasara a cikin abin da kake nema ka dauka cewa to ai kai kai nasarar da Allah madaukaki ce ba a rabauta ka rabauta wallahi baka rabauta ba domin sihiri da kake ganin sa yana da wata iyaka Allah madaukake kan bar shi gwargwadon lokacin da ya ga dama ne amma yakan lalace karshe al'amarin ya koma kanka Allah kiyaye mu za mu ga cewa a cikin waɗannan ayoyi mutanen fir'auna da mutanensa sun yi da'awar zuwan annabi musa alaihi salam da ɗan uwansa kawai sun zo ne domin neman ɗaukaka da neman girma suka ce aji ita na litalfitana amma wajen na alaihi a ba'ana takuna lakum lakumal kibriya fil ardi kun zo ne kawai don ku gusar da mu akan abin da iya babbar abin da iyayenmu suke kai mun samu iyayenmu suna kan addini ko kuma so kuke sai kun gusar da mu daga kai wannan kuma yana daga cikin abin da zai nuna maka wato annoba ce babba mai girman gaske dagewa da mutum zai yi akan abin da ya samu iyayensa suna yi ko da abin ba daidai ba ne. yanzu da yawa waɗanda suka ki shiga addinin musulunci har a yau in ka tambaye su dalili kawai za su ce su ba za su bar abin da suka samu iyayensu a kai ba haka za ka iya samun mutum musulmi ne shi yana kan wani abin da yake ba gaskiya ba amma in ka zo kai kokarin ka nuna masa wannan abin ba daidai ba sai ce shi haka ya samu iyaye da kakannu suna yi kuma ba zai fasa ba to wannan yana nuna mana cewa ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba masu cewa mu abin da muka samu iyayenmu suna yi kawai akan za mu rayu wannan abin a wajen kafirai aka sani ne masu cewa inna wajanna aba'ana ala umma wa inna ala afarihim muhtadun tace mun samu iyayenmu ubanninmu akan wani addini wa inna ala afarihim muhtadun ko mu kullum masu shiriwa ne akan hanyar da suka bi shi mutumin kirki kullum neman gaskiya yake yi idan ka samu wani naka da ya gabace ka akan hanya amma ba ta daidai ba kai sai ka fahimci ba daidai ba ce wancan hanyar da yake yi to ba cewa za ka yi tunda na samu iyaye na da kakaruna akai ni ma akai zan rayu ba a kai sai ka koma kan gaskiya su kuma sai ka nema musu gafara Allah madaukaki akan abin da suka bi na rashin fahimtar daidai su idan suna da uzuri a wajen Allah madaukaki na cewa ba su fahimci gaskiyar ba ne kai yanzu ka fahimci gaskiyar ba ka da irin wannan uzurin abun Allah tabaraka ta'ala wannan kuma zai nuna mana da yawa daga cikin waɗanda suke kin bin gaskiya suna ganin cewa wanda ya zo da gaskiyar ne zai ɗaukaka su kuma su koma ƙasa wanda yana daga cikin abin da ke sa mutane su ki karɓan gaskiya domin sun ce wata kuna lakum al-kibriya ufil ardi haka mafiya makaranta duka suka karanta da ta'un wata kuna lakum al-kibriya abubakar ibn ayyash yana karantawa da ya'un wa yakuna lakum al-kibriya ufil ardi to kaga al-kibriya ma'anarsa shine ɗaukaka da mulki da girma ya zama ku ne masu isa masu faɗa aji to abin da yasa yana daga cikin abin da yasa suka ki gaskiya saboda suna ganin in sun bi gaskiyar to a lokacin ɗaukaka cewa annabi Musa da Haruna wai kada annabi Musa da Haruna su ɗaukaka a kansu wannan yasa ba za su bi gaskiya ba to wannan ma za mu gane hanya ce ba ta daidai ba duk lokacin da mutum ya zo da aikin alheri ka karba ko da kana ganin cewa wannan mutumin da ya zo idan ka karba abin da ya zo da gaskiya zai samu ɗaukaka babu ruwanka ɗaukaka ta waye ta Allah ce babu ɗaukaka da ta wuce gaskiya ta zo maka ka karba ka yi nufin samun ɗaukaka a gun Allah kar ka damu da ɗaukakar duniya domin ɗaukakar duniya ba ta da tabbaci ka yi nufin ɗaukakar da take tabbatacciya ita ce ɗaukakar lahira تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا للمتقين wancan gida na lahira in ji Allah madaukaki da muka yi tanadi kyakkyawar makoma na ladina la uluwan fil ardi muna sanya ta ne muna sanya wannan makoma ne ga waɗanda ba ba ɗaukaka suke nufi a rayuwarsu ta duniya ba kuma barna suke nufi ba wal aqibatu lil muttaqin karshe dai kyakkyawar makoma tana ga masu tsoron Allah ne to kada ganin cewa wanda ya zo da gaskiyar zai ka kai kuma ka gibinsa a'a ka bi gaskiya duk lokacin da ta zo maka ta hannun kowaye shine zai saka haɗu da ubangijin ka lafiya na. وقال يعلمون فلما mai girma da ɗaukaka ya ce wa qala fir'aunu a lokacin sai fir'auna ya ce utuni bi kulli sahirin alim ku zo mini da dukkan wani masihirci mai sihiri alimin kuma masani akan sihirin kada ku zo min da waɗanda ba ƙwararru ba a cikin sihiri falamma a sahara lokacin da masu sihirin nan suka zo qala lahum musa annabi Musa sai ya ce da su alquma antum mulkun ku jefa duk abin da za ku jefa falamma alqau lokacin da suka jefa abin da za su jefa qala Musa sai annabi Musa ya ce da su ma ji'tum bihi sihir abin da kuka zo da shi dinnan sihiri ne inna Allah sayubtilu lalle Allah madaukaki zai bata shi ya lalata shi inna Allah la yuslihu amalan mufsidin lalle Allah madaukaki baya gyara aikin waɗanda suke mabarnata wa yuhibbu Allahu al-haqq bi kalimatihi kuma Allah madaukaki zai tabbatar da gaskiya da umurninsa walau kari al-mujrimun koda kuwa masu laifi wato manya manyan masu laifi kafirai kenan koda sun kyamaci hakan Allah madaukaki zai tabbatar da gaskiya Allah madaukaki yana nuna mana anan yadda wato aka fara rigima tsakanin annabin Allah Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna da kuma Fir'auna lokacin da Allah madaukake tura annabi Musa da Haruna zuwa wajen Fir'auna da jama'arsa annabi Musa alaihi salam ya zo da mu'jizozi waɗanda Fir'auna ya yi tsammanin cewa sihiri ne Ubangiji ta'ala ya ba da mu'jiza wa annabi Musa alaihi salam idan ya jefar da sandansa sai sandan ya zama maciji lokacin da annabi Musa alaihi salam ya taho daga Madiyana domin tafi komawa Misra bayan ya gama gudun sa na hijira ya taho domin komawa ƙasar Misra akan hanyarsa Ubangiji ta Allah ya masa wahayi yana cikin tafiya shi da matarsa sun shiga cikin ɗimuwa sun rasa ina ne hanya da kuma tsananin sanyi da ake yi annabi Musa alaihi salam sai hango wata wuta yace inni ana sunara وقال لأهلهم وقال لأهلهم كفوا إني آنست نار yace wa iyalinsa ta zauna yace na ango wata wuta la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu ala mai yiwa idan na je waccan wutar zo muku da garwashin wuta dan ku ji ɗimi saboda tsananin sanyi da ake au ajidu ala nari huda ko kuma a wajen wutar in gano hanya na samu wani abu da zai shiryar da ni zuwa ga hanyar da za mu tafi zuwa ƙasar misra to lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je wannan wajen wannan wuta ne sai ubangiji ta'ala yayi magana da shi to maganar da Allah madaukaki da annabi Musa a wannan wuri shine farkon magana tsakanin ubangiji da kuma annabi Musa alaihi salam alamma ata Hanude ya Musa lokacin da ya je wajen wannan wuta sai aka kira shi ya Musa inni ana rabbuka yace ni ne ubangijinka fakhla'na alayka cire ta kalmanka innaka bil wadi al muqaddas yanzu kai wurin da kake nan kana wani kwari ne al muqaddas wanda yake mai tsarki tsarkakeke a gun Allah tuwa wanda sunansa tuwa wa an akhtartuka fastami lima yuha yace kuma na zabe ka ka saurari abin da zan maka wayi da shi innani ana Allah la ilaha illa la ilaha illa ana fa abudni wa aqimi salata li dhikri ubangiji ta'ala ya nuna masa cewa shi ubangijinsa sai ne yake magana da shi ni ne ubangiji in ji Allah wanda babu wanda ya cancanta abota masa sai ni fa abun ni ka bauta min wa aqimi salata li dhikri to anan ne ubangiji ta'ala domin ya nuna wa annabi Musa lallai Allah ya yi shirin zai aike shi aika na musamman ya ba shi aya hujja wanda zai tafi da ita wajen fir'auna da jama'arsa domin su gaskata shi yace wa alqi ma fi yaminika talaqqaf ma san'a yace qal wa ma tilka bi yaminika ya Musa yace menene hannunka ya kai Musa qala hiya asaya sai yace sandana ne atawakkau alaiha akan wannan sandan nake kishingida nakan dogara akan sa wa ahushu biha ala ghanami sannan kuma nakan kado abinci wa dabbobi na da shi sandan wali fiha ma'arib ukhra akwai wasu amfanin ma da yake mun ba wannan ba wasu malamai suka ce annabi Musa ba ya so a ce ya jefar da sandan ne tunda sandan yana masa amfani shi ya ɗauka za a ce ka jefar da sandan da aka shi yasa da aka ce me a hannunka da amsar kawai me zai ce sai ya ce sanda ne kawai shikenan amma sai ya ce hiya asaya sanda na a tawakka wa alaiha ina dogara a kai wa hushu biha ana garmi. ina kadowa dabbobi na abinci wal yafiha ma'arib ukra akwai wasu amfanin ma da suke mun ba wannan ba qala alqiha ya Musa to a lokacin ne Allah madaukake cewa annabi Musa jefar da wannan sandan naka ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tasa lokacin da annabi Musa jefar da ita sai ga wannan sandar ya zama macijiya tas'a tana tafiya qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirata al-ula ubangi ta'ala yace kama ta kada ka ji tsoro za mu mayar da ita sifar ta farko wannan mu'jiza ta farko kenan da Allah madaukake ba annabi Musa to wannan mu'jiza ta sanda da Allah madaukake ba annabi Musa alaihi salam ita fir'auna ya gani dan haka yake ganin cewa abinda annabi Musa ya zo da shi din nan ba wani abu bane sihiri ne kuma shi ma yana da mutanen da za su iya yin sa dan haka ya shelanta a gari utuni bi kulli sahirin alim yace ku zo min da kowane duk wani masahirci kwararre akan sihiri ku zo min da shi to anan sai Allah madaukake ce falamma ja'a saharatu qala lahum Musa alquma antum mulku lokacin da masu sihirin fir'auna suka zo sai suka ce annabi Musa sai annabi Musa ya ce da su ku jefa abin da za ku jefa a nan ma za mu ga cewa wato akwai abubuwa da yawa da Allah madaukaki ya nade bai mana bayanin su ba anan kamar yadda ya bayanin su a cikin suratul baha lokacin da fir'auna ya sa a tattaro masa masu sihiri masu sihiri kamar yadda Allah ba da labari a cikin suratul a'raf tun daga cikin suratul a'raf masu sihirin da suka zo an zo da kwararru masu sihiri ba su shiga wannan aiki ba dai sai da suka sai da suka yi wato agreement tsakaninsu yarjejeniya tsakaninsu da fir'auna wani irin sakamako za a yi musu saboda kamar suna ganin wata bura ne suka samu kamar ta faɗi ga sassa za su yi nasara qalu a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibina suka ce akwai wani ladan da za a bamu in mu muka yi nasara qala na'am wa innakum lamina al-muqarrabina eh, fir'aun yace eh kuna cikin a cikin wa idan yace eh in har kuka samu wannan nasarar kuka galaba a kansa to za ku zama cikin makusanta kaga duk wanda yake karkashin wani mai mulki yake ganin girman mulkinsa ba abin da yake so irin ya ga ya samu kusaci da wannan mai mulki to kaga sun samu karfin gwiwa na suna ganin cewa yanzu sun samu abin da za su yi za su iya yin wannan aiki lokacin da waɗannan masu sihiri suka zo da sihirinsu annabi musa salam ya ce su jefa amma sai da suka cika baki suka ce bi izzati fir'auna inna lillahi ghalibun suka ce mun rantse da buwaya da girman fir'auna mu za mu galaba a kansa to lokacin annabi Musa ne ya musu tai imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulki su suka ce wa annabi Musa suka ce imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulki ko dai kai ka jefa tun da dama sun san abin da annabi Musa yake da shi na mu'jiza sandansa yake jefawa sandan ya zama maciji da haka su ma suka zo da kayansu na tsafi waɗanda suke ganin cewa sun fi ƙarfin abin da annabi Musa yake da shi don shi annabi Musa sandansa kwaɗe ne amma su suna da sanduna da yawa sannan kuma suka ƙara da igiyoyi waɗanda za su mai da su macizai kamar da annabi Musa yake yi a ganin su suka ce imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu mulki wa imma an nakuna tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu a lokacin da annabi Musa ya ce to ku jefa shine anan yace fa lamma ja asaratu qala lahu Musa al'umma antum mulkuna lokacin da suka yi tayi ne wa annabi Musa suka ce kai zaka jefa ko mu za mu jefa sai annabi Musa ya ce al'umma antum mulkuna fa alqaw hibalahum wa isiyahum a lokacin da suka jefa sandunan su da kuma igiyoyin su to da yake waɗannan igiyoyi suna da yawa annabi Musa alaihi salam sanda ne guda ɗaya yake da shi kuma ya jefa ya zama maciji shi wannan aya ce daga ayoyin Allah to a matsayinsa na ɗan adam domin annabawan Allah yan adam ne su ba Allah ba ne sukan iya jin tsoro irin tsoro na ɗabi'a lokacin da suka jefa sandunansu da yawa da igiyoyinsu da yawa fa alqaw hibalakum kuma isiyakum annabi Musa ya ga cewa ga fa nan da igiyoyin nan duka sun zama macizai shi da yake da maciji ɗaya su kuma suna da macizai da yawa a lokacin annabi Musa sai tsorata fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa ya ji tsoro amma ya koya tsoyon a cikin ransa fa aujasa ai fa azmara fi nafsi khifata sai ya koya tsoro a cikin zuciyarsa wato wannan yake nuna jarumi in kaga an ce maka jarumi ba wai shi baya tsoro bane a wa tsoron sai yake yi da haka ake gane cewa wane jarumi ne wane ba jarumi ba kar kai tsammanin duk lokacin da aka ce wane jarumi ne shi baya tsorata ne a'a idan abun tsoron ya zo to zai ji tsoron amma sai nuna shi bai tsorata ba domin duk lokacin da ka nuna ka tsorata to an fa an samu galaba akan kenan qulna la takhaf innaka anta a'la Allah madaukake ce sai muka ce annabi Musa kada ka ji tsoro kai ne mai daukaka wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u ka jefa abin da ke daman hannun daman ka nan talqaf ma sana'u wannan sandan shi kadai zai haɗiye dukkan abin da suka aikata inna ma sana'u kaidu sahir domin abin da suka yi kawai shiri ne irin na masihirta wala yuflihu sahir haythu ata to shine anan ubangiji ta'ala ke cewa falamma alqaw lokacin da suka jefa qala musa sai annabi musa ce da su ma jitum bihi sihir abin da kuka zo da shi fa sihiri ne to Allah madaukaki ya sanar da shi yace inna ma sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahir haythu ata annabi Musa ya samu karfin gwiwa ta sa aya ce daga Allah su kuma nasu sihiri ne na idda masihirta kuma Allah ya bashi labarin cewa mai sihiri ba zai rabota ba da aka yana da karfin gwiwa na cewa zai samu nasara makaranta duka ko mafi yawan makaranta sun karanta qala musa falamma alqaw qala musa ma jitum bihi sihiru. haka mafi yawan makaranta suka karanta sai dai abu amrin al-basri da abu ja'far al-madini su sun karanta da siga ta istifhami ai asihir wato alamar tambaya kenan ma ji'tum bihi sihir abinda kuka zo da shi sihiri ne inna allaha sayubtiluhu kuma yace lalle Allah madaukaki zai bata shi lalata shi inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin Allah maɗaukaki baya gyara aikin mabarnata wato masihirta maɓarnata ne kuma aikinsu kullum Allah maɗaukaki yana lalata shi wannan yake nuna duk inda sihiri ya kai sihiri in har za a tsaya a yi aiki da ayoyin Allah tabaraka ta'ala to ubangiji ta'ala zai lalata shi kamar yadda Allah maɗaukaki. ya lalata sihirin mutanen fir'auna masihirtansa da suka bawa annabi Musa da annabi Musa yake ba da labari inna Allah sayubtiluhu wato saboda yaqinin sa da gaskiyar da yazo da ita shi Allah zai lalata shi domin yana daga cikin abin da ke baka nasara akan dukkan abin da ka sa gaba yaqinin ka tsakaninka da ubangijinka yanzu sai a sihiri wa wani sai ka zo ka karanta ayoyin Allah a kansa amma sai bai warke ba sihirin bai lalace ba amma wani sai ya zo ya karanta irin ayoyin da ka karanta la Allah ma kafi shi ya tadwidi amma sai shi sai sihirin ya lalace a hannunsa kai bai lalace a hannunka ba me yasa saboda quwwatul yaqin karfin yaqini yana daga cikin abin da ke taimakawa wajen karban addu'arka me yasa zaka ga wasu daga cikin masu rukuya a yau sai ga suna kokowa da aljanu ba'ul yaqin yana daga cikin abin da ke kawo haka karancin yaƙini ko kuma karancin kariya daga ubangiji da ba sa yin zikirori suna neman kariya daga ubangiji ko kuma canza manufar rukuya zuwa ga wani abu daban da yana daga cikin abin da zai sa ka kasa gane ka kasa samun nasara a cikin rukuya amma idan aka tsaya aka yi rukuya tsakani da Allah aka samu yaqini to Allah madaukake ne ba da nasara a cikin ta shi yasa lokacin da aka yi sihiri wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da hadithin da cikin bukhari lokacin da ayoyin a muawwidhatayn suka sauka da aka karanta su kaga Allah madaukaki ya da sihiri take saboda quwwatul yaqin in aka samu quwwat karfin yaqini yarda da cewa Allah zai lalata sihirin to nan da nan zai lalace magabata na kwarai wani lokacin idan aka ce aljani ya taba wani in aka ce aljani ya make wani aljani ya shafi wani saboda karfin yakini wani lokacin sukan aika ma su ce aje a ce wa aljanin ya fita a jikin wani kuma sai ya fita saboda zunzurutun biyayyarsu da ubangiji da kuma karfin yaƙini da suke da shi da dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala al-imam Ahmad ibn Hanbal yana yin haka idan an ce aljani ya shafo ni sai ya ce ku je ku gaya masa in ji ahmad dan hanbal ku ce wa aljanin ya fita a jikin wannan mara lafiya in aka gaya masa ahmad dan hanbal ya ce ka fita kuma sai ya fita bayan ya rasu wani almajirinsa aka zo wajensa aka ce to gafarta malam dama al-imam ahmad ne ake zuwa wajensa sau da yawa idan wannan abin ya faru yanzu kuma babu kai almajirinsa ne ko akwai wani taimakon da zaka iya yi addu'ar da zaka iya yi sai ce eh ku je ku ce masa in ji wane ku ce wa aljanin in ji wane ya fita da aka je aka ce wa aljani in ji wane ka fita almajirin al'imamu ahmad ibn hanbal ya ce ku je ku ce masa ba zan fita ba malamai suka ce saboda wato wato takawa da ta bayyana na imamu ahmad da dokokin Allahnsa da salaharsa ta fi karfin ta ido ta shi wannan almajirin nasa to shi kuma sai yake ganin zai iya cewa zai iya yin abin da wancan yayi shine abin da abin nan mata suke faɗa wai baki da kitson wance kya ce baki da gashin wance kya ce kya kitson ta to yana daga cikin abin da ke taimakawa wajen quwwatul yaqin da haka shi yasa lokacin da annabi Musa alaihi salam ya samu yaqinin daga ubangijinsa yace la takhaf innaka antal a'la kai ne zaka samu daukaka kaga ya samu yaqini daga ubangiji yace kuma inna masada ukaidu sahir sihiri ne abin da suka aikata da haka annabi Musa sai ce abin da kuka zo da shi din nan sihiri ne inna allaha sayutiluhu kuma Allah zai lalata shi kuma Allah madaukaki ya lalata shi ne lokacin da annabi Musa ya jefa nasa sandansa shikenan she gashi ta zo talaqafu ma yafikuna ko talqafu a wata kira'a sai ga sanda ne aka jefa guda daya sandan ya zama macijiya macijiyar ta je tana lankwamewa tana haɗewa dukkan macizan da aka yi komin yawansu da macizan da aka yi da igiya da waɗanda aka yi da sanduna duka da yake da sihiri ne wannan kuma aya ce ta duka haɗiyewa waɗannan macizai ɗaya bayan ɗaya tana haɗiye su shine anan Allah madaukaki cewa wa yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kari al-mujrimuna duk yadda aka yi ubangiji ta'ala zai tabbatar da abin da yake shine gaskiya kuma ya tabbatar da gaskiyar domin ya bada nasara wa annabi Musa alaihi salam kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa macijiyar da annabi Musa ya yi wato macijiyar da ta samu ta hanyar jefar sanda annabi Musa ta haɗe dukkan abin da waɗancan matsafa suka yi gaba ɗaya na'am

Allah ta'ala ce ma amada li Musa illa dhurriyyatun min qaumihi ba a imani da annabi Musa ba illa dhurriyyatun min qaumihi sai wasu ‘yan kaɗan wata ‘yan zurriya kaɗan min qaumihi daga cikin mutanansa. ala khawfin min fir'aun tare da cewa sun yi imani ne akan tsananin tsoron fir'auna wa mala'ihim da kuma mutanensu an yaftinahum dan kar su fitire su su azabtar da su wa inna fir'auna lalle fir'auna la'alim fil ardi yana daga cikin wato ya ɗaukaka a bayan ƙasa wa innahu laminal musrifin kuma yana cikin waɗanda suke mabarnata a nan za mu ga Allah maɗaukaki ya ci gaba da bamu labari annabi Musa alaihi salam bayan ya jefa sandarsa ta haɗiye dukkan abin da waɗancan masayarta suka yi ubangiji ta'ala bamu labari a cikin suratul taha fa ulqiya saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa lokacin da wannan macijiya ta annabi musa alaihi salam ta haɗe dukkan kayan sihirin nan to a lokacin su waɗannan masihirta sai suka faɗi suna masu sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa suka ce mun yi imani da ubangijin annabi Musa da kuma Haruna to anan ubangiji ta'ala bai kawo mana wannan labarin na imanin da su waɗannan masu sihiri suka yi ba domin kamar yadda na faɗa a farkon kissar Allah madaukaki yakan ba da labari sau da yawa a wurare amma ya takaice shi a wani wuri wani wurin kuma ya fassara shi abinda bai faɗa a can ba sai ya faɗa a nan abinda ya faɗa a nan kuma abin da bai faɗa a nan mu kuma bai faɗa a can to ubangi ta Allah bai ba mu wannan labarin ba amma lokacin da lokacin da Allah madaukake bayyana da gaskiya su waɗannan masihirta sun faɗi a gaban suka faɗi suka yi sujjada wa Allah suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa a lokacin Fir'auna ya ce qala a amantum lahu qabla an azana lakum shin ku yi imani da shi tun kafin ne muku izini saboda yana ganin cewa a yanzu yanzu nan fa suke masa cikakkiyar biyayya ya za a yi kuma a ce daga wannan abin ya faru kawai sai je su imani ba tare da sun jira izininsa ba su suna jira sai suna suna ganin yana ganin cewa ya kamata a jira izininsa kafin a imani da ubangiji bal ma yace innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr ya wannan imanin da kuka ma yana nuna cewa dama shi ne ku shi ya koya muku sihirin yanzu tun da sihirinsa ya fi karfin naku shi kenan kuka mika masa wuya to kaga wannan yana nuna wato waɗanda suka yi suka yi imani din suna da yawa in mun kula da cewa a sahara din waɗanda suka yi sihiri a lokacin suna da yawan gaske domin ba kuma ba a karatun jiya wasu daga cikin malamai sun bari dubban mutane waɗanda suka zo da wannan sihiri kaga dubban mutane ba mutane da 'yan kaɗan ba kuma banu isra'ila sun yi imani da annabi Musa gaba ɗayansu sun bi shi domin su dama suna cikin kangin bauta ne suna cikin wahala Allah madaukaki ya kawo annabi Musa domin ya tsoratar da su to amma anan zamu ga cewa Allah madaukaki ya ce waɗanda suka yi imani da annabi Musa zurriyatun min qaumihi ne wasu ƴan zurriya ne min qaumihi daga cikin mutanansa mutanansa shiwa malaman tafsiri sun yi sabani akan wannan bamiri shin yana komawa zuwa ga annabi Musa ne ko yana komawa zuwa ga Fir'auna idan ya koma zuwa ga fir'auna sai a ce kenan wato waɗanda suka yi imani daga cikin mutanen fir'auna 'yan kaɗan ne suka yi imani da annabi musa idan ku ya koma zuwa ga annabi Musa ne sai a ce waɗanda suka yi imani daga cikin mutanen annabi Musa ‘yan kaɗan ne Abu Ja'far ibn Jarir Tabari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala shi yana rinjayar da cewa wannan lamirin yana komawa zuwa ga annabi Musa yace domin shine aqrab shi shine kusa kusa aka ambace shi kuma dama in ba a samu wani dalili ba da yake kautar da magana zuwa ga wanda aka ambace shi a kusa to idan an yi zamiri ya kamata a da shi zuwa gare shi ne da haka yace waɗanda ake magana a suka yi imani da annabi Musa aka ce ‘yan kaɗan ne daga cikin mutanen annabi Musa ake magana amma al-imam ibn kathir rahimahullah yace shi yana da ja akan wannan magana ta al-imam ibn jarir tabari rahimahullah tabaraka ta'ala yace domin shi annabi Musa alaihi salam jama'a sa dai babu wanda ba su imani da shi ba dukkan su sun yi imani da shi to kaga tunda dukka sun yi imani ba za a ce kuma yan kaɗan ba illa zurriya domin zurriya yana nuna kaɗan shi yasa wasu malamai daga cikin magabata suka ce zurriyatun min qaumihi a illa qalilun min qaumihi sai wasu yan kaɗan daga cikin mutanensa to idan an ce zurriya ne yan kaɗan daga cikin mutanen annabi Musa alhali kuma dukkan mutanen annabi Musa sun yi imani da shi to kaga wannan ma'anar ba za ta ba za ta zama ba da haka al-Imam Ibn Kathir yace shi bai sallama Abu Ja'far ba wannan lamirin yana komawa zuwa ga fir'auna ne wato waɗanda suka yi imani ne daga cikin mutanen fir'auna yan kaɗan akwai ruwaya daga abdullahi dan abbas da duke gaskata haka cewa wasu yan kaɗan ne daga cikin mutanen fir'auna suka yi imani da shi bal ma a wata riwaya har abdullahi dan abbas yana kirga su yace daga matar fir'auna sai mu'minu ali fir'aun mutumin nan da ya koya imaninsa fa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanahu wanda ya boye imaninsa daga cikin mutanen fir'auna yace sai ma shaqatu sai wadda take kitso mai kitso wa matar fir'auna wannan matar fir'aunan da Allah madaukake ba da labarin da ta yi imani ضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه kaga Allah ya nasarta imanin ta ita to akwai wata mata da take mata kitso Abdullahi dan Abbas yace ita ma ta yi imani sai khazinu fir'auna da khazinatu fir'auna masu kula da taskokin fir'auna mace mai ajiyarsa da kuma namiji duka sun yi imani to kaga in an ce wa'annan ne ai an kaɗan ne shi yasa ce illa zurriyatun min qaumi aw min qaumi fir'auna wasu daga cikin malamai magabata suna cewa waɗannan yan kaɗan ɗin da ba su yi imani ba abinda aka ce aka ce aka ce zurriya saboda asalinsu haɗaka ne wato asali iyayensu mata daga banu isra'ila suke amma iyayensu maza kuma daga fir'auna suke shi yasa sai aka ce musu zurriya wato wata haɗakar zurriya ce ɓangaren su ta wajen uwa yana ɓangaren wato annabi musa ne domin su banu isra'ila ne amma bangaren ubanninsu kuma suna bangaren fir'auna lokacin da waɗannan masu sihiri suka bada suka yi sujjada suka yi mika wuya ga Allah suka yi imani to a wannan lokacin su kuma su ma sai suka mika wuya zuwa ga Allah madaukaki suka bi iyayensu mata da kuma kawunansu sai suka kibin iyayensu maza shi yasa Allah madaukaki ce illa zurriyatun min qawmi wannan magana ta al-imam ibnu kathirin ta fi karfi a gaskiyar magana akan magana abu ja'far ibnu jarir tabari rahimahullah tabaraka ta'ala domin abin da zai nuna maka waɗanda suka yi imani da annabi Musa a cikin jama'arsa suna da yawa ayoyin da zamu karanta a gaba wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin fa qalu ala Allah tawakkalna annabi Musa kawai kai tsaye ya fara magana da jama'arsa ya qaumi ya ku mutane na irin wannan magana kuma ana yi da magana da mutane masu yawa ne yace in kuntum amantum billahi in dai kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu ku dogara ga Allah in kuntum muslimina fa qalu duka suka ce alallahi tawakkalna mun dogara ga Allah al-imam ibnu kathir yace wannan duka maganan tana nuna cewa mutanen annabi Musa sun yi imani da shi kuma haka kissar ma a cikin sauran surori in ka duba za ka ga cewa sun yi rubdugu wajen imani da annabi Musa alaihi salam wannan yake nuna wannan damirin abin da yafi dacewa shine ya koma zuwa ga fir'auna wato waɗanda suka yi imani da annabi Musa a cikin mutanen fir'auna yan kaɗan ne ala khawfin min fir'auna wa mala'ihi su din ma sun yi imani ne akan tsoron fir'auna da kuma mutanen fir'auna fir'auna saboda tsoron an yafci na za su azabtar da su wato wanda yake nuna maka su ma sauran da yawa suna so su yi imani amma abin da ya hana su yi imani saboda tsoron azabtar da su ne da wahalar da su wannan kuma yana nuna maka wato kenan da yawa daga cikin waɗanda suke kin yin imani da annabawa wani lokacin tsoro yana daga cikin abin da ke sa suke yin imani sai dai kuma wannan tsoron da ya hana su yin imani ba zai hana su hadu da azabar Allah tabaraka ta'ala ba don baya daga cikin abin da zaka da uzuri wa Allah madaukaki kace tsoro ya hana ka yin imani gobe alkiyama in tsoro ya kai tsoro to bai ga wuce kai abin da mumin ali firawuna yi ba domin shi yana cikin tsoro amma sai ɓoye imaninsa فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا lokacin da imanin ya motsa yana ganye ana kokarin a kashe masu imani amma da yake akwai imanin a zuciya ya ɓoye shi ne ya kasa bayyana shi saboda tsoron rayuwarsa kada a kashe shi yace a taqtuluna rajulan an yakuna rabbi Allah to kaga wannan yana nuna mana wato tsoro yana daga cikin abin da ke sa mutane su yin imani da Allah tabaraka ta'ala sai dai baya zama uzuri ubangiji ta'ala a karshen waɗannan wannan aya yana cewa lalle fir'auna ya ɗaukaka a bayan ƙasa kuma yana daga cikin mabarnata wannan ɗaukakar ta ta sa ya samu girman kai ya kiyin imani da abin da annabawan Allah suka zo da shi na gaskiya wannan a ƙarshen wannan aya kenan kuma ana nuna mun cewa lokaci ya matso dab da mu karasa sai dai na ga babban malamin a sheikh umar shehu aliyu ya bakunci wannan majalisa muna mai albarka ya kamata a ce ko da yan kalma ɗaya akar makallahu ta albarkaci wannan majalisar da shi ya zo ta yi koya ta baya can a sheikh umar shehu aliyu babban limamin masallacin atbu amma permanent site muna maka addu'a Allah madaukake saka da alkhairi wannan ziyara da kai mana Allah madaukake sa a cikin mizanin ayyukan lada Allah ya kara mana zumunci ya ce ba zai yi magana ba saboda lokaci ya riga ya fita muna maka addu'a Allah madaukake saka da alkhairi abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu dadan sa abin da muka yi kuskure Allah madaukake ya kai mana wa alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh